Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. bismillah zuciya, muradin Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. mu da sake kasancewa cikin wani sabon shirin na muradin zuciya. Ina muke karanta muku littafin Lamin Raj wallafar Sadiya Muhammad Lima. tsohuwar unguwa ce sosai duk gidajen ƙasa ne wasu sun wasu kuma duk gajartar ka sai ka duka saboda yin ƙasa da ginin yayi haka take ratsa jama'a duk da duhun magariba ana gane ta sai gaisawa take da 'yan layin har ta isa wani rufaffen gida wanda katangar ya zube ana hango filin gida wanda ke da ɗaki ɗaya kacal babu ban ɗaki ko kicin sai wani gefe suka ɗaure buhu a nan ne suke wanka da asuba ko da daddare bayan gida ko a leda ake yin sa a wurga bola ɗakin nan ɗaya shirgin kaya ne makil sai ka ce gwanjo da sallama ta shigo gidan nan yan ta mata guda biyu suka taso suna faɗin oyoyo yaya oyoyo rungume su ta yi cike da tausayawa kallo ta bisa da shi sun yi fituk da ƙura babu sutura kirki bare takalmi da ɗankwali hibbi ina ima hibbi ita ce yar shekara goma sha biyu sai larai mai shekaru bakwai ima sunan da suke kiran mahaifiyarsa da shi kenan ta ce ni dai tana ta fita da safe ba mu sake ganin ta ba komi ba mu ci ba dama larai ma ta ci tuwo gidan su gaji sanin halin mahaifiyar tasu da kuma tausayin yan kannan nata ya sa duk inda ta shiga da tunani da kuma tausayin su take makala a zuciyarta shikenan akwai ruwa a gidan hibbin ta sake ba da amsa da cewa yau ba a kunna famfon sola ba Mun je rijiya ba mu da goga, kowa ya kyara mana, haka muka dawo gida ko ruwan sha babu. Gyaɗa kai kawai ta yi domin ta san Ima ba za ta dawo yanzu ba. Wannan halin ne ya raba ta da mahaifinsu, wato bin maza da aurensa, saboda mugun san abin duniya. Har yana kokonto ko su ɗin majininsa ne. Cikin tarin shirgin kayan ta duba ko za ta samu wani abin kwarai da za su canja amma babu. ajiyar zuciya ta sauke ta share zazzafan hawayen da ke kwarara daga idanuwanta ba ta bi ta kan wayar da ke faman ruri ba ta kama hannunsa ta ce ku zo mu tafi bayan layin ta nufa da su tana sharar kwalla har wani gida ta je wanda ke cike da mutane sosai saboda family house ne ratsa mutanen take yi suna ta gaisawa har bangaren gwaggonsu wato kanwar mamansu da sallama suka shiga tana zaune a kofar ɗaki da 'yan yaranta guda uku suna cin abinci ta ce maraba da fatima ku ne da daddaren nan wuri ta samu a saman tabarma suka zauna sai ta fashe da matsanancin kuka mai cin rai hankalin lami ya tashi sosai ta ce me ke faruwa ne ko ima ce ta zan babu Cike da shasheka na farta, gogo inda mutuwa ta yi sai hankalinmu ya fi kwanciya akan wannan da ta saka a gaba. A ce Allah ya yi mutum shi bai san ciwon kansa ba? Saboda Allah gogo kin fi kowa sani saboda mugun halin tafi baba ya rabu da ita. Muka koma marayun karfi da yaji da ubanmu a gari, haka bai saka ta mai da hankali wurin tarbiyyar mu ba, sai ma zamowa sanadin rugujewar tawa tarbiyyar, ita ce ta jefa ni cikin halin da na tsinci kaina. haka na dawo kamar wata jaka wannan ya kwasa ya aje wannan ya kwasa saboda kawai na rufa mana asiri da 'yan na amma ita ba ta gani kullum fita take tana zubar mana da mutunci dubi yaran nan tun safe babu abin da suka ci babu wanka babu wanki ba a rabu ba boko suna faman gararan ba a cikin anguwa waye san iya halin da suke shiga idan aka bar gidan babu kowa Goggo, ko kin manta irin wannan yanayin da take barin su shine ya zama silar rugujewar tawa rayuwar shekaru sha shida da suka wuce. Har cikin ɗakin ta kawo ake lalata da ni, silar haka ne na samu matsalar yoyon fitsari. Kuka ne ya ci ƙarfi na domin na tsina abin da zai janyo na tuna da ƙaddarar rayuwata ta baya. Rarashi na sosai mu take yi, ita ma tana sharar ƙwalla. Har su hibba ga wayata sai faman ƙara take yi wanda na san cewa lamiraj ne ƙarshe ma kashe wayar na yi baki ɗaya nasiha da shawarwari ta rinka bani har zuciyata ta yi sanyi sannan na gyara zama na ce goggo dama wata alfarma nake nema dan girman Allah ina son rikon yaran nan ya dawo hannunki gudun rugujewar tarbiyarsu murmushi ta ta ce ba sai kin roki alfarma ba saboda na jima da wannan niyyar a zuciyata yanzu ki bar sa a nan zan nemi izinin mai gidana idan ya shigo yadda muka yi da shi ki dawo da safe ki ji godiya ta yi mata sosai za ta wuce suka ji muryar iliya mijin gwaggwala mi na faɗin babu shaigiyar ɗiyar da ta zauna min a gida ni ma ina ji da kaina hatsi ya yi tsada ko lamun bata faɗa miki awo nake yi ba ba wata sana'a ce da ni kwakwara ba sai 'yan kame kame sai kuma a zo a wani jibge min lalatattun 'ya'ya anan? kuka na sake rushewa da shi gwaggo da yaran na taya mu na ce dan girman Allah ka rufa mana asiri ka duba maraicin da iyayenmu suka saka mu yaran nan suna buƙatar kulawar iyaye ko nawa ne zan bayar tun daga kan sutura cin su karatu da dukkan wani bukata na rayuwarsu zan biya ko nawa kake so ya ce yauwa yar gari yanzu da kika yi magana abin da za a yi yanzu za ki sayo kayan abinci wanda zai ishe mu mu ci har na wata guda sannan da kayan sawar su, sai kuma ki kai su makaranta da kanki ki biya kuɗin makarantar duk wata za ki dinga biyan naira dubu biyar kacal na ce shi kenan buƙatar ka gyaɗa kai ya yi Goggo ta sake fashewa da kuka na irin cin fuskar da mijinta yake yi amma babu yadda ta iya. Dubu talatin ta ɗauka ta miƙa masa ce, don Allah ka fara da wannan zan dawo gobe. Washe baki yayi yana irga kuɗin ya ce, ai idan irin waɗannan na samuwa to baki da matsala, yanzu zan fita bakin tasha a samo musu a gashe mai kyau da zungureren burodi da lemon kwalba sai su kora zuwa da safe ko ficewa ya yana sambatu dafanin gwaggwata ita ce fatima ki yi haƙuri kowane tsanani yana tare da sauƙi insha Allah zan kula da tarbiyyar su fiye da ɗiyan ciki na dama ba ta rasa ruwan zafi a flax saboda yanayin hunturin da ake ciki miƙewa ta yi ta juya bokitin wanka ta umarci hibba da ta shiga ta yi wanka sosai nan dai suka yi wanka doguwar riga ta bawa hibba ita kuma larai rigar babbar diyarta ta bata daidai lokacin da iliya ya dawo da babban leda shaƙe da agashe da burodi sai katuwar lemon kwalba mika musu ledar yayi duka ya koma waje ai kamar mayun watan zaki haka suka fara ci ganin za su cinye ne na ɗibar wa yaran gwaggo take wurin ya ɗau shiru kowa na tunanin abin duniya har suka kammala alamar bacci suke ji wani ɗaki ne a gefen inda yaran gwaggo mata ke kwana nan ta nuna musu suka shiga tattaunawa muke ci gaba da yi ni da ita har kusan karfe goma na dare lokacin iliya ya shigo don kwanciya ya dube ni ya ce ba dai har ke din anan zaki kwana ba miƙewa na yi sanin rashin mutuncinsa na ce goggo Allah ya ba mu alkhairi sai na shigo da safe sai da na fito daga gidan ne na tana da Lamiraj da kuma Alhaji Raji ta na duba na kunna miss calls din Lamiraj ne da yawa sai na Shams da kuma text ina kokarin kiranta sai ga kiran ya ƙara shigowa ɗagawa na yi a sanye ta ce wani irin iya shege ne wannan tima kin san kina da appointment da mutum shine zaki kama ki kashe waya banza da ita har ta gama masifar ta ta koma lalama ta ce yanzu dai duk inda kike ki zo gida ki same ni kashewa na yi ba tare na amsa ta ba kawai na sake komawa gidanmu na rufe ɗan ɗakina da padlock sannan na samu abin hawa zuwa gidansu Wata 406 na gani a kofar gidan mai bakin glass wuluk ko tantama babu Shams ce a ciki. Na san ta ganni shine ta fito tare da nufoni. Ta ce Tima wani irin shashanci ne haka saboda Allah tun kayan safe ne a jikinki da alama ko wanka baki yi ba ballantana ki yi amfani da abubuwan nan. zuba mata idanu kawai na yi ina kallon ikon Allah wurin motar ta koma ban san abin da ta faɗa masa ba ta dawo ta ja hannuna zuwa cikin gidan ruwan wanka mai zafi sosai ta zube min wanda ya sha turaren wanka ta kai min banɗaki tubewa ne na ɗaura tawal ɗina tare da ɗaukar shawajal ɗina mai shegen ƙamshi na faɗa wanka already komai nawa yana gidan saboda gidanmu babu security ban wani bata lokaci wurin yin wankan ba na fito har ta fito min da wasu fitannin riga da wando sai a baya mai kauri sosai da ɗan mayafinsa mayuka masu daɗin ƙamshi na ɗauka na mulke jikina da su sai turarurruka wanda ban san adadinsu ba na jiki da na kaya Na zauna a nitse na shanye duk haɗe-haɗen da Shams ta haɗa min na goga na gogawa da na cusawa duka tana kallona. hannuna ta riko da za mu fita ta ce fatima ina so ki bani a ran hankalinki mu yi magana ta fahimta kin fi kowa sanin ni mai kaunar ki ce da gaskiya ni mai son ki da alheri ce saboda haka ne ma na tausaya wa halin kuncin rayuwar da kike ciki na janyo ki cikin wannan harka sai gashi Allah ya sa miki farin jini da ɗaukaka a wannan harka ina ji jikina wannan bawan Allah Lamiraj Zaman ki da shi babban alheri ne da izinin Allah, saboda yana miki wani irin so mai wuyar fasaltuwa na haɗa ki da girman Allah ki ba shi haɗin kai. Ki ba shi dukkan nutsuwa da kwanciyar hankalin da zai bukata daga gare ki ti, kin min alkawari, kuka na fashe da shi ina gyaɗa kai, na ce Shams mama, na suna cikin gararin rayuwa, ta yaya zan iya kwantar da hankalina? Share min hawaye ta ta ce, ku tafi za mu yi waya ko ma menene zan kula da shi. Daga haka haurorin mota ta kai ni ta buɗe gaba na shiga na zauna tana ɗaga mana hannu rungume ne ya yi sosai a jikinsa yana sauki ajiyar zuciya a jere dan musgunawa na yi alamar ya matse ni da yawa sannan ya sassauta rikon. da idanunsa suka kaɗa suka yi jajir kamar wanda ya yi kuka haɗe goshi da hancinsa ya yi da nawa ya ce beb ina kika shiga kika bar ni ɗauke kaina na yi domin haushi ya bani su 'ya'yan masu kuɗi ba su da wata matsala a rayuwa ko me suke so suna samu ba su da wata damuwa cikin ɗaga murya na ce malam idan baka tashi ba zan koma ciki ni bacci nake ji Jiki a sanyaye kamar wani ɗan yaro ya ja motar a hankali yake tuki har ka ta fara gas ɗin da muka sauka. Ya je motar a gefe kusan karfe goma sha ɗayan dare ne a lokacin haka muka fito hannunsa cikin nawa ɗaya hannun kuma wayata ne kawai. Kamar wasu ma'aurata muke jerowa har saman bene inda ɗakinsa yake Yana murɗawa sai ganin sabal yayi ya a saman gado sun bararraje suna cin kayan daɗi. Bata rai ya ya ce guys menene haka ba ku da ɗaki ne? Salim ne ya taso ya ce princess ɗinka muke son gani. Jin haka dama ina bayansa sai na ƙara haɗe fuska sosai ko kallo ba su ishe ni ba. Sakin baki ga lala suka yi ganin haɗuwata da irin ƙirar jikina wanda dama after dress ina ban rufe baton ɗin da ke jiki ba. Abu ɗaya yake ana ganin komai nawa hankalta laimira jai da ni suke kallo sai shi ma ya ƙare min kallo ya kama gaban rigar da kansa ya rufe min ya yi musu alama da hannu wato su fita dariya suke ta yi masa haka suka fice suna gaishe ni amma ban amsa ba lamiraj kansa ya ƙara girma saboda aji irin nawa haka yake son mace kan restin ciya nake shingida ina karewa katafaren ɗakin kallo mai girman gaske wanda yake ɗauke da madaidaicin gado plasma babba resting chair da corbett side fridge sai wardrobe da ban ɗaki a gefe lamiraj kuwa akan gadon ya zauna yana nazari na bai ji daɗi ba saboda da alama ina cikin damuwa ya ce beb ko nan kusa da ni zaki dawo ki zauna ne Babu muso kuwa na koma kusa da shi na zauna kaina na ƙasa hawaye na zuba. Hannunsa ya tara Hawayen ya zubo a sama sai ya ɗago da kaina ya ce babe me ke damin ki ne don girman Allah ki faɗa min damuwar ki kinji ni kam na rasa abin da zan faɗa masa domin dai bai kamata daga haɗuwa ta ta farko na fallasa sirrin gidanmu ba na ce masa babu komai yunwa nake ji hannuna ya kamo muka fito ya rufe ɗakin da kad ɗinsa muka sauko ƙasa cikin rasarar ɗin da ke gas in ɗin ya yi mana odar abinci mai kyau wanda da ƙyar na iya cin rabi saboda ba shine damuwata ba. da kallo yake ta bina da shi saboda ya fahimci karfin hali nake yi kawai har na kammala cin abincin muka dawo ɗaki na nemi guri na zauna shi kuma ya je ya yi wanka ko motsawa daga inda nake ban yi ba haka ya fito kai na a ƙasa na yi nisa cikin tunani shiryawa ya cikin kayan bacci masu taushi ya feshe jikinsa da turarurruka sai ya zauna kusa da ita tare da rungun mota ya ce 'Dan girman Allah beb ki faɗa min damuwarki ko so kike na yi miki kuka ganin ya matsa min ne sai kawai na narke a jikinsa na ce babe bacci nake ji yanzu zan faɗa maka amma ba yau ba murmushi ya ce promise kai na gyaɗa masa na ce promise cire a bayar na yi na hare gadon shi ma ya kwanta ya rage wutar ɗakin sai wayarsa da ya janyo ya shiga galari ya ce babe kalli hotunan family na gyara kwanciya ta na yadda zan kalla da kyau wani hoto ne ya nuna min ya ce wannan mam ta ce hajiya maryam wannan sunanta mahanur immediate sister ɗina ce tana saudiya tana aikin umara wannan kuma kalli kenan yanga brother ɗina ne yana brazil yana karatu wannan kuma shine dad ɗinmu zabura na yi da sauri na zauna a saman gado ina zara idanuwa domin iya rudewa na yi matuƙa da gaske da ganin picture ɗin alhaji muhammad raji wanda muka rabu ɗazu-ɗazun nan ya ce beb menene na ce a babu komai kawai na je kamar abu ne na min yawo a jiki mikar da ni zaune ya yi yana ƙara dubawa tare da kunna hasken ɗakin amma bai ga komai ba ya ce ko ɗakin bai miki ba ne mu canja wani girgiza kai na na ce kawai da ya bacci nake ji sosai ya ce oke to kwanta ki bacci ni bana bacci da wuri wani lokacin ma nakan kai karfe biyu ban yi ba Kwantawa na sai ya karanto addu'o'in kwanciya bacci ya shafa min a dole na rutse idanuna ba dan ina jin bacci ba. Sai kai komo zancen ke min a kunne na wai alhajin da muka gama kallon tsiraicin juna ɗazu shine mahaifin Lamiraj. Ta yaya zan iya wannan kwamacala? Anya ba zan ƙaurace musu dukansu ba? Shams ce ta faɗo min a rai. ya zama dole in ganta mu neman mafita shi kansa ban san lokacin da bacci ya ɗauke shi ba kuma cikin ikon Allah babu abin da ya shiga tsakanin mu har zuwa asuba da rajiya ya tashe ni sallah wai zai tafi masallaci wata sabuwa yaushe rabo na da sallar tsaki na ja tare da gyara kwanciya ta sai karfe shida sannan ya dawo cikin ɗakin tare da mamakin yadda ya bar ni haka ya dawo ya same ni ina kwance ba tare da na yi sallar ba sosai zuciyarsa ta soso domin ya tsani mai wasa da ibada musamman ma sallah sai ta kansa ya yi cikin rarrashi ya shiga tashi na na ce uhun ka dawo ne ya ce eh baby amma na ga kamar bacci ya miki nauyi baki samu yin sallar ba ko a karo na farko na ji kunyar wani ya san bana sallah mikewa ne na faɗa ban ɗaki na ɗauro walwala amma saboda saɓon Allah ya mun yawa shi ya sa ba da lokacin yin ibadar kuma bai dame ni ba sallaya ya shimfiɗa min a daidai gabas ya koma kan gado ya ci gaba da lazaminsa a baya ta na mayar ta da naɗa na kamar hijabi na jero na guda biyu masu kyau cike da nutsuwa har na sallame ina azkar iya wanda zan iya tunawa sai da na kammala sannan na ɗaya komai na dawo saman gadon na ce barka da su ba ranka ya daɗe rungumo ne ya yi cikin jikinsa sosai muna shakar numfashin juna ya ce barka da babe ya kika tashi na ce alhamdulillah wayarsa ce ta ɗauki ƙara hannu ya saka a baki alamar in yi shiru ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ki mom da fatan kuna cikin amincin Allah da yake hand free na saka tana jin dukkan abin da muke faɗa daga ɗaya ɓangaren aka amsa da ɗan albarka lafiya ƙalau muke. duk muna kewarku abbanku ya ce zai riga ka wutowa kai ka ce sai ka gama ganin gari ko murmushi yayi ya ce mom kika sani ko in samo miki da wata anan din yana maganar yana kallo na ta ce ai ko da nafi kowa farin cikin ganin ranar auren ka a duniya dan albarka ya ce mom wai yaushe mahanur za ta dawo kasar nan ne kin san fa ATM nata nake amfani da shi dad ya yi ajiya a personal account ɗina na kusan 2 billion lokacin da na je zan ciro kuɗi sai da na samu matsala sosai saboda yawan kuɗin da suke ciki a ɓace mam ɗin ke magana ke faɗin me yasa za su yi maka haka sun manta ko kai ɗan wane ne a garin nan da za su yi maka haka anyway ya kamata ka yi informin dadin naka kada ka karar wa mahanar da kudinta idan ta dawo na san ba za ku wanye lafiya ba dariya na saka na ce mom sabon manaja aka kawo wurin bai san ko ni wane ne ba kuma gaskiya yanzu dad ba a nitse yake ba saboda shirin ɗinsa na ƙarshen shekara sun fi yawa kawai zan ta amfani da nata ɗin idan ta dawo zan yi mata transfer kawai hira sosai muke yi irin ta da mahaifi amma hankalina yana kanta saboda ta fara yin barci ta kai ta hirar tamu na mam ta yi min addu'a kamar yadda ta saba a kullum sannan muka yi sallama kiran dadi ne ya shigo karamar waya na da sallama na ɗaga ya fara faɗa yana faɗin ina ka shige ne son tunda muka rabu jiya ban sake ganin ka ba ko wayar da muke yi da safa ma baka kira ni ba kuma da safen ma ko gaisuwar da aka saba ban samu ba na saka salim ya duba min kai ya ce wai lafiya kalau kake kun haɗa masallaci da asuba cikin girmamawa na risina na ce dad ka yi haƙuri bacci ne ya ɗauke ni katse ne yana faɗin last night wane ne ya baka damar fita ba tare da securities ɗinka ba kana son janyo min magana a garin mutane ko Allah ka mai da hankalinka idan ba haka ba kafa na kafarka za mu bar garin nan a yau magiya na shiga yi wa dad har ya amince zan zauna da su salim da alkawarin ba zan sake fita ba tare da securities ina ba ko da na gama wayar har ta fara bacci nan na soma yin abin da zuciyata take kudurta min babu ɓata lokaci ta sallama min kanta muka sheke a yarmu na tsawon lokaci daga bisani muka nufi wurin yin wanka a tare wuraren karfe goma na safe mun shirya tsaf na nuna mata menu nasu ta zaɓi breakfast ɗinta A kan cewa ni zan fita da su Salim za mu yi sallama da dad wanda zai wuce Sokoto ya kwana daga nan jirginsa zai tashi zuwa gida. Tabbatar mata ne da cewa ba na so ta leƙo ko kofar ɗakin duk abin da take so ta kira landline za a kawo mata. ce min ta yi ta ce babe ina son na canja kaya kuma ka ce ba zan fita ba to yaya zan yi na ce zan kira anti shamsiya a waya ta kawo miki kaya a takaice na bata wannan amsar na wuce murmushi kawai ta yi domin yanayin kishi na da rigima ta yana burge ta Shams ta kira cikin muryar bacci ta daga ta ce da girman kujerarki har kun tashi anya kin yi abin kirki kuwa ti dariya na yi na ce hajjaji mama uwar ɗaki na ba ki da matsala da ni kawai ina son ganin ki dama ya ce zai kira ki kaya nake so ki ɗebo min na ke cin raini a cikin kaya na da abubuwan nan ina buƙatar ƙari sai kin ga yadda ya fita hayyacinsa shams wallahi kamar zai yi min kuka dariya muka saka ta ce gani nan zuwa ba da jimawa ba breakfast mai kyau da lafiya na yi oda mai yawa sosai Saboda ina so na aika wa da su hibba ba ma, ba ɗauki wani lokaci ba aka kira waya, wai in buɗe za a shigo da abincin, lokacin wayata ta yi ƙara, na ga sunan Ima ya bayyana. wani irin tsaki na ja bayyane sai da ma'aikatan da suka kawo abincin suka tsorata a nasu wautar wai laifi suka yi min umarni na ba su su yi tafiyar su na mai da kofa ta na rufe har kiran ya katse ban daga ba ai kuwa ta ishe ni da kira wanda na san idan ba amsawa na yi ba to ba da shan ruwa a yau. Kiranta na yi bugu ɗaya ta ɗaga ta ce don wulaƙanci ne ke kiranki amma ba za ki ɗauki wayar ba saboda kin mai da ni ba a bakin komai ba Ban za na yi da ita. Ta ci gaba da faɗin ina yara na suke ina kika kai min su na san babu mai shigowa ya kwashe min sosai ke a takaice na ba ta amsa raina na ƙuna na ce ashe kina son su shine kika tafi kika bar su ba za ki sake ganin su ba tun da haka kike so kawai ki koma inda kika fito. Ina kaiwa nan na kashe wayar ga baki ɗaya tare da fashewa da kuka mai cin rai. Abincin da ban iya ci ba kenan har sai da na ji ringin ɗin landline din daga reception ake kira na wai na yi baƙuwa. Take na ɗaga na ce Shams ne to a shigo da ita. Ko da suka kira na buɗe har lokacin ban daina zubar da hawaye ba, kamo hannaye na ta yi muka zauna a bakin gado, ta ce Tima menene matsalar ki ne wai, kuka na sake fashewa da shi na ce Ima ita ce babbar matsala ta Shams, tana son salwantar da rayuwar ƙannena kamar yadda salwantar da tawa rayuwar. Ban ɓoye mata komai ba, wanda dama ta san duka halin da gidanmu ke ciki. Share min hawaye na ta ce, ki kwantar da hankalinki. Insha Allah zan tafi gidan gwaggwa da na bar gidan nan. Ki faɗa min duk makarantar da kike so. A yau zan saka a yi musu komai. Rungume juna muka yi ina mata godiya sosai. Ta ce abu na biyu Shams, na shiga uku wai kin san alhajin nan da ya bani dubu hamsin shine mahaifin lamiraj dafe kirji ta ta ce an shiga uku kuwa ya aka yi kika sani labari na bata yadda muka yi da shi a jiya tsaki ta ja ta ce sai meto na ga yau ba da ɗana neman auren mace ɗaya allah ya ba mai rabo sa'a bare wani bariki wanda za a ci lokaci ɗaya a watse na gode wa Allah kin ce yau alhajin zai bar gari na san yana ta expectin ki, amma shiru kuma kin yi dabara da baki bashi nambar ki ba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 Ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wai